Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na Amurka ke magana. Kun kama tashoshinmu ne a kan mita 49 ko kilo has 6,170. da mita 31 ko kuma dubu tara da da bakwai sittin da biyar a gajeren zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar suna iya kama shirye-shiryen nan ta gidajen rediyon amfani FM da Saroniya da Fara'a da Nomad da kuma Dalol FM. A Ghana kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a gidajen rediyon alfa Radio da kuma Marhaba Radio FM. a koda yaushe za ku iya samun mu akan shafukanmu na intanet a gtahausa.com ko kuma gta sashin hausa.com masu mu assalamu alaikum tare da ibrahim alfa ahmed da sauran abokan aiki sahabu imam aliyu ke marhabin lalai gare ku a cikin shirinmu na safiyar litinin wato 22 ga watan disamba shekara ta 2025 kamun gabatar muku da abin da muka yi tafi da su cikin shirin ga kanun labarai Kakakin shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya ce an sako sauran dalibai 130 da aka sace. Mutane tara sun rasa rayukansu wasu akalla goma suka ji rauni a lokacin da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta kan wata mashaya da asubahin lahadi a ƙasar Afirka ta kudu. Wakilin Amurka na musamman Steve Witkoff ya ce ana samun ci gaba a tattaunawar da Amurka take da Ukraine da ƙasashen Turai a gefe guda. da kuma wadda take da ƙasar rasha ɗaya gefen duk da nufin kawo ƙarshen yakin rasha da ukraine kanun labaran kenan abinda kotun koli ta riga ta yi ne saboda haka idan ba mu yi ba to shi fa zai dauki wani mataki a kai wato idan ba mu bi doka ba ai wannan ya zama doka saboda haka ba magana ne na Bola Ahmed Tinubu ba magana ne na doka na kasa wanda kotun koli ta riga ta dauka gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule kenan kan takaddama game da kudaden kananan hukumomi Haka ma daga jihar Niger Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da rahoto kan wannan batu na kudaden ƙananan hukumomi. Za mu kawo muku shirin ga fili ga doki. Hakanan muna tafe da labaran wasanni na ƙwallon ƙafa da kuma dambe. Amma da farko sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya tukuna da Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar. Jama'a Assalamu alaikum. Kakakin shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya ce an sako sauran dalibai 130 da aka sace daga wata makaranta ta 'yan Katolika a jihar Neja. Ɗaya daga cikin sace-sacen mutane mafi muni da aka gani a ƙasar cikin 'yan shekarun nan. Bayo Onanuga ya faɗa cikin wata sanarwar da ya fitar a shafin X cewar an sako sauran ɗalibai 130 da 'yan ta'adda suka sace. yana mai faɗin cewa a yau litinin ake sa ran za su isa mina babban birnin jihar neja kuma za su koma cikin 'yan uwansu domin su bukukuwan kirsimeti tare mr onanuga ya ce ɗaliban sun samu 'yancinsu ne a bayan wani mataki na soja da jami'an leƙen asiri ba tare da yin ƙarin bayani akan wannan ba ɗaliban suna daga cikin yara fiye da 300 da malamai 12 da 'yan bindiga suka sace daga makarantar st mary's catholic da ke garin papiri da asibahi ran 21 ga watan nuwamba sace ɗaliban ya haddasa fusata kan yadda rashin tsaro yake ƙara yin muni a yankin arewacin najeriya inda 'yan bindiga suke kai har-hare kan ƙauyuka da garuruwa da ma makarantu suna sace mutane domin neman a biya su kuɗin fansa. mutane tara sun rasa rayukansu wasu akalla goma suka ji rauni a lokacin da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta kan wata mashaya da asubahin lahadi a ƙasar afirka ta kudu wannan lamari ya faru da misalin karfe ɗaya na dare a garin bakar fata na bakersdal da ke da tazarar kilomita 46 a yamma da birnin johannesburg wannan shine mummunan harin bindiga na biyu da aka kai cikin kasar a makonni uku da suka shige wasu 'yan bandiga su goma sha biyu cikin wasu motoci guda biyu sun buɗe wuta a kan mutanen da suke shakatawa a wannan mashaya mai suna kwanok solo da ke unguwar tambo a garin na suka kuma ci gaba da buɗe wuta kan jama'a yayin da suke tserewa daga wannan wuri 'yan sandan afirka ta kudu suka ce wasu daga cikin mutanen suna tafiyarsu kawai akan titi a lokacin da 'yan bindigar suka buɗe musu wuta kwamishinan lardi mai kula da goten manjo janar fred kekana ya shirya kamfanin dillancin labaran associated press a wurin da wannan lamari ya faru cewa 'yan bindigar waɗanda wasunsu suka rufe kai da fuskar su da kyalle sun yi amfani da bindiga samfurin ak-47 guda ɗaya da wasu ƙananan bindigogi da yawa 'yan sanda ba su ba da bayanin mutanen da aka kashe ko aka raunata ba to amma kakakin rundunar 'yan sandan brigadier brenda muridili ta ce akwai wani direban tasi wanda ya ajiye fasinja kenan zai bar wurin sai maharan suka rutsa da shi kuma suka kashe shi wakilin amurka na musamman steve witkoff ya ce ana samun ci gaba a tattaunawar da amurka take da ukraine da kasashen turai a gefe guda da kuma wadda take da kasar rasha daya gefen duk da nufin kawo ƙarshen yakin rasha da ukraine amurka da ukraine da kuma kasashen turai sun shafa kwanaki ukun da suka shige suna tattaunawa a jihar florida kan yadda za su fito da matsaya guda game da rikicin na ukraine a bayan da suka gana da kirill dmitriev wakilin shugaba vladimir putin na rasha na musamman a ran asabar a miami Whitcock da mashawarcin Trump Jared Kushner sun gana jiya Lahadi da wakilan Ukraine da Turai sannan daga bisani suka gana su kaɗansu da wakilan ƙasar Ukraine a ƙarƙashin jagorancin Rustem Umarov. Whitcob ya faɗa cikin wata sanarwar da ya rubuta a shafin sada zumunta cewa tattaunawar ta jiya Lahadi ta yi ma'ana da amfani. Ta kuma mai da hankali kan yadda Amurka da Turai da kuma Ukraine za su tunkari lamarin da murya guda. A wata sanarwar da bam da ya buga a shafin sada zumunta na X, Whitcob ya ce Rasha ta nuna cewa har yanzu ƙudurinta shine na cimma zaman lafiya a ah, Ukraine. Ibrahim Alfa Ahmed aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi barazanar aiki da ikonsa na ganin ƙananan hukumomi sun samu kudaden su kai tsaye muddin gwamnoni ba su daina katsalandan kan kudaden ba. sai dai gwamnan jihar nasaraba injiniya abdullahi sule ya gaya umar faruk musa cewa tuni yake baiwa ƙananan hukumomi hakkinsu a jiharsa ba sako ne na Bola Ahmed tuni ba sako ne na kotun koli. Supreme Court din Najeriya ita ta riga ta ɗauki wannan matakin cewa kowane karamar hukuma ya kamata a bata rashin kanta ta tabbatar kudaden da suna shigo mata shi shugaba bola mai Tunibu abinda kawai yayi yana ƙara nanata mana nemo gwamnoni cewa wannan fa abinda kotun koli ta riga ta yi ne saboda haka idan bamu yi ba to shi fa zai dauki wani mataki a kai wato idan ba mu bi doka ba ai wannan ya zama doka saboda haka ba magana ne na bola mai Tunibu ba magana ne na doka na kasa wanda kotun koli ta riga ta dauka yanzu abin da na fahimta shine kana nuhin ba daga gwamnatin tarayyar najeriya ake tura musu kudaden su kai tsaye ba ba sai ya shigo ga gwamnatin jihar Nasarawa sannan gwamnatin jihar Nasarawa ta miƙa wa ƙananan hukumi kuɗaɗen su ko ko a dama wannan asusu na haɗin gwiwar da ake cewa akwai tsakanin gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi nan ne akan tura kuɗin su shiga kai tsaye sai daga baya ne ka tura wa ƙananan hukumomin nasu. Eh to wato "Kasan a kowane jiha akwai wannan wannan joint account da aka sa ai a nan ne wasu gwamnoni da suke shiga su yi amfani da kudaden kananan hukumomi wato abin da yake faruwa shine a kowane jiha an riga an sa wannan account na haɗin gwiwa wanda sai kuɗin ya shigo baya zuwa wurin kananan hukumomi direct a lokacin da shi shugaban ƙasa aka ɗauki mataki na kotun koli cewa maimakon a yi haka in biliyan hudu zai shigo a raba biliyan hudu din nan goma sha uku kowa ya samu daidai abin da ya kamata ya samu to sai shugaban ƙasa ya ce a'a idan aka yi haka su kananan hukumomi ba su da account a CBN ba su da kaza ba su da kaza ba su da kaza a ba da ɗan lokaci sai sun yi wannan to wannan yana nan har yanzu ba a yi wannan ba har yanzu to ina jin abin abin da shi shugaban kasa yake magana kenan saboda haka kana ganin kamar miƙawa ƙananan hukumomi kuɗin su kai tsaye daga asusun babban banki na Najeriya inda nan ne kuma gwamnoni ake tura muku kuɗaɗen ku ba zai wani tasiri ba idan kuɗaɗen nan ba su da yawan da za su biya bukatun ƙananan hukumomi sai ma gwamnatin jiha ta taimaka musu. Eh to, so ma a yi haka dalilin da na fi so a yi hakan a tura ba kowa abin da nashi ya dace lokacin ne damuwan zai fito kasan ba samu damuwa ba za a samu hanyar warware shi ba misali kuma zan sake baka a wannan jihar namu lokacin kudaden da ake ba kananan hukumi zan baka kuma local government guda biyu ne wa'anda suke da damuwa local government na lafiya duk kudin da ake aikowa ba zai ishi local government na lafiya ba saboda yawan mutane da suke zama a lafiya ya karu amma inda ma abin ya fi muni shine local government na karu don haka idan haka dai ta tabbata cewa akwai wadansu jihohin ma bayan taka jihar da ke da irin wannan kalubale akwai da za a yi a yi wani tsari kenan a gwamnatance ce kamar gwamnatin tarayyar najeriya ta sani cewa ba kowace karamar hukuma za ta iya dogara a kan ba ta yadda tsarin da aka fito da shi sai an zauna a yi mashi wata gyaran huska na zauna tare da wani abokina ranar da shi shugaban kasa ke magana sai abokin nawa ya dariya shi ma gwamna ne kan me kake dariya sai ce to ai shi shugaban kasa bai san ma ni da abun da nake da shi a jihar ba Allah ya sa a yi wannan abu domin idan aka yi wayansu ciyamomin ba su ma da ilimin da za su tashi su yi wannan aikin da yake gari wayansu kuma haka muka same su mun zo gwamnoni ne muka same su haka ciki to saboda haka yace irin wannan damuwar suna nan da yawa amma ni abin da nake cewa dan damuwar da suke kasa bai kamata a ce ba za a yi ba ya kamata a yi dan damuwar su fito fili dan a samu hanyar da za a warware su ita kanta gwamnatin tarayya lokacin ne za ta fito ta ce to yaya za a warware wannan damuwa injiniya abdullahi sule kenan gwamnan jihar nasarawa a tattauna da ne da shi a abuja ga duka alamu da yanzu tana ƙasa tana dabo don watakila waɗansu ƙananan hukumomin ba za su iya cin gashin kansu yadda ya kamata ba domin ko ba komai kuɗaɗen da za su ka samu daga gwamnatin tarayyar najeriya ba zai biya musu bukatu na yau da kullum ba umar faruk musa gta hausa amurka ke magana daga abuja a najeriya sannan ba sa alkunya daga an doka tamburan nan na siyasa kunya ba tsoron Allah har yanzu dai kan wannan batu na kudaden kananan hukumomi wani jigo a jam'iyyar adawa ta pdp malami haya ability ya kira ga shugaban na najeriya bola ahmed tinubu ya yi aiki da karfin ofishinsa wajen ganin cewa kananan hukumomi sun samu hakkinsu. su kamar da ya gaya wa wakilin amurka ke magana mustapha nasiru batsari a cikin wannan rahoto su raba fawa ne na shugaban kasa. Yanzu wannan ya iya cewa an sake jan daga tsakanin shugaban kasa da gwamnoni kenan. Eh muna iya cewa kuma shi ya ja maka shi. Amma in ya sa cikakken iko ya tabbata wannan umurnin na cikakken iko ta yi aiki. Amma ba haka ba dole za a ci gaba da wannan. To sai dai a nashi gefen tsohon shugaban karamar hukumar Batsari a jihar Katsina Dr. Lawal Musa Aganku ya ce tsarin doka shine ya baiwa gwamnoni wannan dama a saboda haka dole ne shugaban ƙasa ya lura da wannan? A to ai tsarin doka shi ya ba su wannan dama. Kaga babu wata hanyar da za a bi a ce shugaban kasa dole abin da yake so a ce shi za a yi. Ya kamata shi kan shi shugaban kasa ya yi la'akari da wancan sashe na shidda ne a kundin tsarin mulki wanda ya ba da dama ga jihohi cewa su za su rike kuɗin nan su ba ƙananan hukumomi. Kaga in ka bi tarihi da lokacin da ake ba ƙananan hukumomin nan kuɗin su kai tsaye. An samu matsaloli kala-kala wasu jihohi su rasa albashi ƙananan su an ba da kuɗin an kashe kuɗin ta wata hanya an koma ana bin albashin wata goma wata sha biyu sha uku har sha biyar. To masanin kundin tsarin mulkin ƙasa a Najeriya kuma lauya mai zaman kansa a jihar Niger barista Shehu Kagara ya ce ai wata dokar tana kau da wata kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Duk da cewa doka ta ba da dama 'yan majalisa su yi doka, to amma ita kuma judiciary wato ma'aikatan shari'a ai za ta zo ne ta shiga tsakiya tsakanin wakilan tarayya ko wakilan majalisa da na ƙasa da na jihohi. In ta ga sun yi wata doka na son ra'ayi akwai kuskure, kotun koli ko kowace kotu na iya dama ta zo ta fassara da kuma ja layi akan wannan dokan da aka yi ta ba bisa ƙa'ida. Na'am to yanzu ba ya kake kallon wannan hargagi da shi shugaban kasa ya yi ni a gani na ba zan dauke shi hargagi ba ko kuma ban tsoro ya faɗi abun da dai dama yana nan ne ya kuma rage nashi in an sa doka an kibi ai akwai hanyoyin da za a bi a tabbatar da dokan ba sai shugaban kasa ya fito ya wani hargagi ko ya ba wani tsoro ko ya yi wani barazana ba a yanzu dai a iya cewa mai abu ya rantse shi ma wanda baya da shi ya rantse inda 'yan najeriya suke ci gaba da zuba idanu domin ganin yadda wannan takaddama za ta kaya Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Gama da zamani na mu a kaznike yawona, yanzu hannu na hau doki na hau keke ina bin sababuru. yanzu gani akan motoci. Kuna sauraro rahotannin nan ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama ga Nasiru Adamu Hilkaya da shirin gafili ga doki. masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana, barkanmu da dawa sabon shirin ga fili ga doki. wanda ke kawo muhawara kan masu bambancin ra'ayi a siyasa da sauran lamuran yau da kullum. Har yanzu ba mu gama da batun dambarwar shugabanci da sauya sheka daga babbar jam'iyyar adawa ta PDP ba. Shugaban jam'iyyar da aka zaɓa babban taron Badun, Barista Tanimu Turaki, ya jagoranci tawaga zuwa hukumar zaɓe, inda ya bayyana cewa su ne halaltattun shugabanni har zuwa hukuncin kotu. Shi ko minista Abuja Nelson Wike ya gudanar da taro da 'yan bangarensa a gidansa na ministan Abuja yana mai cewa ba za su bar masu sauya sheka su hargiza jam'iyyar ba. Masu sharhi na ganin wikina amfani da PDP don zama mai tasiri a gwamnatin APC da yake matsayin ɗan majalisar zartarwa. Shi kuma tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido da ya kai karar jam'iyyar kotu don rashin bashi damar takarar shugabanci na nuna alamun jingine jam'iyyar don bin sahun masu shiga APC. Akalla koda a matsayin haɗaka ne. sun same ni, ka same ni, dukansu ce mm-hmm. to za mu yi nan in Allah da amma shi ne kamin Disamba ya kare kamin samun shekara za mu gaya Najeriya cewa mu inyamurai ga inda muke wuce means hadir ya taso ga iska kowa gudu yake samun mafaka amma dai ga garanti da ya zanga muku cewa wallahi za ku shi zaɓe za ku shi zaɓe wallahi za ku shiga zaɓe ko me za a yi ko me za a yi za ku shiga zaɓen Allah da. saboda haka a bar ɗarɗar a bar damuwa za mu jira ganin inda take-taken su lamido za su nuna alamar malafar takalminsa. Kwamitin amintattu na PDP ƙarƙashin tsohon shugaban majalisar dattawa Adolphus Wabara ya dakatar da lamido daga jam'iyyar. Yanzu mu je ga waiwayen muhawarar mu kan asalin dambarwar ta PDP tun bayan zaben 2023. Muna sauraron muhawara tsakanin tsohon kakakin ofishin shugaban jam'iyyar Yusuf Dingyadi da ɗaya daga daraktocin kamfen na tsohon ɗan takarar jam'iyyar Atiku Abubakar wato Yusuf Musa Ardo. A makon jiya Dingyadi na jan hankalin Ardo cewa da yana cikin gidan PDP ba zai ga aibun jam'iyyar ba. ai jam'iyya kai ko kungiya ko civil society suna kafin ka rijistar kowane irin kungiya dole sai ka kawo tsarin gudanarwanka jam'iyya kamar pdp wanda ta yi mulki shekara goma sha takwas sha shida sorry a ce wai har ma dokoki da tsare-tsaren da za ta je ta shigar da kara gwamna ya ce mata kar ta shigar that means bata ma san ina ne ya kamata ta yi abu ina ne ya kamata ba ta yi ba wani ya kai kara kotu ta ce kar a hukunta shi shin fatin ita ba ta da yanci bata san menene dokokinta menene haƙoƙinta a tsarin mulkin najeriya sun bi shari'an yanda ya kamata idan kotu ta yanka hukunci a nan ba a ɗaukaka kara Malam Yusuf waje kake. Ya da kana ciki. To ai da kana duk wanda ka gani duk wanda ka gani a cikin gidan daga waje ya zo. A matsayina na masoyin PDP wanda na yi mata hidimomi bila adadin. Hatta kara na dan majalisar tarayya na taɓa yi a PDP. Ba irin gudunmuwan da bamu bada ba. In ka je kai cakin track record mu a wannan zaɓe da ya gudana. Ba kuɗi PDP ta bamu ba. Soyayya ce da fati da kuma ɗan takara mu wazirin Adamawa ya sa muka yi abun da muka yi. taron da muka yi abuja ba na tunani akwai kungiya guda ɗaya wanda ta yi amfani da kuɗinta da kanta ta yi irin taron da muka wanda mun tara mutane saboda dubu ashirin a abuja wanda kuma mu muka yi mobilizing ɗin suka zo abuja domin mu wayar masu da kai su zaɓi ɗan takarar pdp wannan mu yi ba kuɗi aka bamu ba saboda haka idan mu ga abin da zai cutar da pdp dole ne mu faɗa shin yau kai a matsayinka na ma'aikacin pdp wanda kake tare da shugabannin nan abun da yake faru wannan kana ga zai kai mu ga ci a haka ne za mu karbi mulki a hannun apc a wannan tsare-tsaren da ake ciki wannan yana shugabancin pdp kullum da daddare yana gidan apc a hakan za mu tafi wannan yana shugabancin pdp yana danne kan shugabansa yana kokari ya sha laka ya mutu Malam Nasiru ka bani dama. Wannan wani abu ba ka bashi dama kuma ba kai yi adalci ba. A kana kauce min saboda abin da kai kake so ya fallasa akan jam'iyyar. Ba maganin fallasa bane. To abubuwan da yake eh, faɗi akwai abubuwan da yake cikin bacin rai. A matsayin ɗan jami'a da sansiri mu abin da muke magana yadda jami'ar PDP za a gyara. Na gaya mu na gaya mu kowa ne duk wanda duk wanda zai fito ya kalli jam'iyyar PDP ko shugabannin jami'ar PDP. Kuma muna kiran 'yan Najeriya idan shugabannin ba su gyara ba su zo su karɓi jami'ar su. abubuwan da suke wa jam'iyya don wani mutum yana can waje yana ganin abubuwan da ke faruwa saboda yana ra'ayin wani ko don yana son wani ba shi hujja ba shin menene yadda za a gyara jam'iyya me yasa ba ku shigowa ku gyara ku gyara jam'iyya ai yanzu misali wannan ba samu abu ne ga PDP PDP ta fuskanci irin wannan matsali fiye da wannan kuma ta take kuma ko yanzu za ta take abinda ake bukata shine da ka kalli jam'iyya ka yi mata tsinuwa ko ka fallasa ta kai baka san halin da suke ciki na gyara ba jam'iyyar nan ta kafa kwamitin sasantawa an gayyace ku ku zo ku yi magana kun kasa an nemi ku kawo takardu na memorandum kun kasa jam'iyyar nan ta kafa kwamiti na sasantawa da na lattawa da kuma na neman hanyar da za a yi haɗin kyau nan ɓarar koran mutane ko hukunta su ba shi ne zai kawo jami'a duk lokacin da ka kori mutum ɗaya a cikin jam'iyya kana da yanzu muna da wajen jiha uku ko da hudu yau kusan shekara uku jam'iyyar PDP tana da matsala kan waɗannan jihohi ana ta kokari a ga yadda za a sasanta kuna daga cikin waɗanda kuka kawo mana waɗannan matsaloli uku daga cikin jihohin nan yanzu haka suna kotu akan maganar zaben zaben mazabu da ƙananan hukumomi da kuma zaben state congress duk wannan in ka ce pdp ta ce duk ta ɗauki mataki te ba jam'iyyar gwamnati ba ce ba gwamnati gare ta ba sannan wanda kake zargi kana nunin shi cewa yana jam'iyyar apc ko yana abc akwai wanda kai kake kariya ko ire-irensu waɗanda suke rufe kofa da yan apc suna yin hanyoyin da za su yi domin biyan wasu tasu bukata ko ta maja ko ta wani abu ba wai jam'iyyar pdp ba don haka jam'iyyar pdp hanyar da za a iya yi a gyara matsalar ta da ni da kai domin kai da ni mun san yadda muka wahala wajen kafa jam'iyyar nan tun 1998 zuwa yau to in muka koma kuma muna fallasa shugabanni ko domin biyan bukatar wasu don takararsu ko don wani 2027 dole sai mun gyara gidanmu dole sai gidanmu ya tsayu dole sai mun yaye ma juna mun fahimci juna maganar wike ko yaushe ita ake ta yi a jam'iyya babu wani abu ba a yi magana ya jam'iyya za ta iya samun kuɗi ya jam'iyya za ta gina kanta ya idan da akwai mutane da suka tsaya a baya wallahi ba a magana wike domin shekara goma sha ɗai zuwa yau ba wanda ya san magana wike ko wani wike a cikin jam'iyyar pdp yusuf uh, ardo uh, duba mana kaga abin da yake faɗa cewa ba daidai ba ne a zo ana yaye wa pdp zane a kasuwa kenan ah, amma kai kaci ce ai wasu shugabannin jam'iyyar su ne suka je watakila suna kaci akwai wanda ma duk dare yana gidajen <laughs> mutanen gwamnati shi yasa abubuwan ba sa tafiya daidai wato ba yaye ma jam'iyya zane a kasuwa ba ne ake yi ana faɗin gaskiya ne domin a gyara domin ba zai taɓa yiwuwa a ce mata tana da aure kuma tana zuwa kwanan gida ba wannan ba gaskiya ba ne kuma ba za ta taɓa yin albarka ko ba za ‘ya'ya na kirki ba so wannan bayanin shine idan pdp tana son ta yi gyara ko ko idan jam'iyyar pdp ana son a gyara ta sai an koma daga asalin zanen farko inda ake zanawa wato abinda ake cewa drawing board na founding fathers na founding fathers a duba policy da tsari na jam'iyya me ta ce in kaza ya faru me ya kamata a yi sai a ɗauko wannan a yi da ake samun wannan dambarawa na lalacewa da rudani da rikita-rikita na jam'iyya wadda har ana kallon abu yana so ya kici ya cinyewa ana zargin cewar yana da haɗin baki da wasu 'yan barandan ko kuma 'yan kasuwan apc wanda suke shigowa. Shi kace kuma APC ma kawai eh, ke Idan har ya tabbata haka da wannan zargin ta tabbata ai da ya tsaya nan mu yana lalata mana gidanmu gara ma ya je in zai bi su ya bi su malam yusuf malam nasiru malam yusuf bai da tarihin pdp ko bai da tarihin damagun ambasada damagun pdp eh. ba taɓa cin zaɓe yobe state ba jihar yobe ba bari maka bayani pdp ba taɓa cin zaɓe jihar yobe ba amma a wannan karo jam'iyyar pdp ta ci zaɓen shugaban ƙasa na atiku atiku atiku eh, waziri eh, atiku abakar a yobe masu sauraro mu dakata a nan saboda lokaci makon gobe ma sake waiwayawa mu duba abubuwan da ke faruwa a wannan babbar jam'iyyar ta adawa shin anya za ta ci gaba da kasancewa babbar jam'iyyar adawa kuwa a madadin gidan rediyon gta hausa amurka ke magana nasiru adamu hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wasu alaikum Ku kasance tare da mu a kowace safiyar Litinin don jin wannan shiri. Yanzu kuma ga Bala Ɗahiru Bronco da labaran wasanni. za mu fara da tarayyar najeriya ne a gasar premier league da aka fafata mako na 18 a jiya kungiyar kwallon kafa ta el kanemi ta samu nasarar doke imba da kwallo uku da biyu yayin da kano pillars ta doke kungiyar kwallon kafa ta plateau united da kwallo biyu da daya kwara united kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta bayelsa ne da kwallo biyu da babu yayin da abia ta samu nasara akan wari da kwallo daya mai ban haushi inu rangers kuwa sun doke kungiyar kwallon kafa ta ikorodu da kwallo biyu da ɗaya raymond star a gida ba da daɗi ba bendel insurance ta doke ta da kwallo uku da biyu shooting star kuwa ta samu nasara a kan niger tanada da kwallo biyu da ɗaya yayin da kungiyar kwallon kafa ta wiki da sai can jaras babu ci tsakanin ta da kun khalifa har yanzu kungiyar kwallon kafa ta rivers united take jan ragaman teburin da maki 33 a wasanni 17 da ta fafata din muka leka kungiyar kwallon kafa ta Kano filas kuwa ta bayyana godiyarta ne ga kungiyar kwallon kafa ta Katsina United da kuma gwamnatin Katsina tare da magoya baya bisa irin gudumawa da suka bata yayin take fafata wasanta na gida a can Katsina sakamakon hukuncin da aka yi mata bayan da aka tashi da ya mutsi a wani wasa da suka yi kungiyar kwallon kafa ta 3AC a Kano yadda aka tashi a wasan ɗaya da ɗaya inda kungiyar ta bayyana cewa a yanzu za ta koma gida domin fafatawa a filin ta na har da sani abacha da ke kofar mata a kan. za mu leƙa ƙasar morocco inda ake fafatawa a babban gasar cin kofin ƙwallon kafa na ƙasashen afirka na shekara ta 2025 inda a jiya aka buɗe gasar masaukin baki ƙasar morocco ne ta fafata da ƙasar comoros yayin da masaukin bakin ta samu nasarar doke comoros da ƙwallo biyu da nema haka kare aka tashi a wasan biyu da nema allah ya kai mu za a fafata wasa ɗaya tilo a gasar cin kofin ƙwallon ƙasashen afirka inda ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar mali za su fafata da kasar Zambia da misalin karfe 3 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da kasar Chadi karfe 2 agogon GMT. Daga nan kuma za mu leƙa wasannin da ake fafatawa a nahiyar Turai za mu leƙa Premier League inda kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa ta samu nasara akan Manchester United da kwallo biyu da ɗaya. La Liga na kasar Faransa kuwa Atlantico Madrid ne ta bi Jaruna har gida ta doke ta da kwallo huru da nema. Barcelona ta doke Villarreal a gidanta da kwallo biyu da babu yayin da Elche ta samu nasara akan kungiyar ƙwallon kafa ta rival volcano da kwallo hudu da nema a gasar sire a kwaka gliari sun tashi can jaras biyu da biyu da kungiyar kwallon kafa ta faisa sai kuma kungiyar kwallon kafa ta torin ta bi sao sola har gida ta doke ta da kwallo ɗaya mai ban haushi Fiorentina kuwa ta lallasa Udinese da kwallo biyar da Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. shi ma abubakar adam funtuwa bai nisa ba ga gashi nan ɗauke da labaran wasannin dambe hakan take masu mu barkamu da kasancewa da ku a wannan bangare na wasan dambe wasa mai kama da fada da ake fafatawa a sassa daban-daban na najeriya wanda zan fara ne a wannan wato safiya a wasan da aka fafata a ranar asabar a jihar wato kebbi inda wasan damben mota na semi final da ake wato fafatawan a jihar ta kebbi a garin argungu sulhu dai tsakanin bahagon tabara da dogon dogo wanda dukkaninsu sun fito daga bangaren gurin maɗa ne abin ya ci tura domin kuwa sulhu biyu ba sai da aka wato baje ta a faifai aka wato baiwa hammata iska inda aka gwabza wannan wasa amma dogon dogo ya yi nasara akan bahagon tabara inda ya kai shi kasa da wani nauyin naushi wanda a turmi na biyu wannan wato nasara ta samu wa dogon dogo sai kuma wasan da aka fata a jihar nasarawa wanda aka fafata wasa da shagon babba da kuma manu nagar cindo wato a jiyar lahadi kenan a jihar nasarawa a gidan idris bambarewa sai kuma wasan da aka fata tsakanin wato autar reza da shi da wato dogon autar mamman wanda shi ma dambe ne wanda ya bada wato abin da ake so haka zalika akwai shagon mineto da suka fafata dambe da shi da najib shagon autan dan muza ko in ce dan autan dan muza wanda shi ma yayi nasara akan wato shagon na wato Alita Muneto wanda ya share shekara kusan goma sha shida bai wasa ba sai wato jiya Lahadi ya gwada hannun shi amma ina hannun shi ya ce a wato jiya ba yau ba dole ne wato yayi kasa ya rusuna wa Najib masu mu za mu ci gaba da kawo muku yadda ake fafata wannan wasanni a sassa daban-daban na Najeriya kamar yadda muka sa faɗi. Abubakar Adam futuwa GTA Hausa Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a safiyan nan sai kuma can bayan lesha da ikon Allah da misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da sabbin shirye-shirye. amma kafin mu sallama da ku ga gaisuwar ta'aziyya ga gwamnatin jihar adamawa yan uwa da abokan arziki kan rasuwar alhaji abdulrahman babboi wadda Allah ya wa rasuwa a makon jiya. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya kawo muku labaran duniya, sai Yusuf Aliyu Harande wadda ya jagoranci gabatar da shirye-shiryen da sauran wakilanmu. A nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku ku ni lafiya, mu kuma Allah ya tashe mu lafiya, mu zama lafiya.